a nan ce diyar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta lahadi wanda yau goma sha biyar ga watan goma sha ɗaya hijirar ma'aiki a dai salatu lam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin littafin mu na shafiya muna cikin babu alfatihi wani imana wa bainul nafdaini ne a darasin da ya gabata mun faɗi matsayin malam warshu eh, eh, wanda mun yi bayani cewa imamu warshu duk inda zawatun ra take zai yi baina baina ko wadda ra'i warshun baina baina wafi a eh, rakahun wadda watu ya da hulkulfu in dai zawatun ra ne wanda muka faɗa cewa wa ma ba a da ra'in sha'a hukumar wanda abu amur da hamadu da kisayi suke yin imana kubra to shi zai yi menene zai yi baina baina wannan kaulin wahida ko kasuri yake ko wasu yake ko tsuli yake mun yi wannan bayani mun abin da muka ce amma a cikin a wajen arakahum da zawatul ya yana da fuska biyu ita arakahum in yana tawassutul badal ya da taqlil idan yana yin kasar badal to zai mata fata in ya ɗauko tsul jazar waje hali kamar yadda muka yi bayani yawa sannan muka ce wa lakin ru'usu a kada kalla fatawa har zuwa ƙarshe to sai ke ce ma wa kaifa atat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama lil basri siwarahu ma'tala wa ya wailata anna wa ya hasrata tawaw wa an ghayrihi isha wa ya asfal ula sai ce wa kai fa’ata fa'ala duk ko ta wani hali fa'ala ta domin ce fa'ala tana da uh, fuska na uku fu'ula fa'ala fi'ila za mu karanta misalai da ainihin a sharihi ya kawo muna da fu'ula eh eh wa kai fa’ata fa'ala wa kai fa’ata fa'ala bi yadda fa'ala ta zo wa akhiru ayi ma taqaddama da kuma ƙarshen ayoyin surorin ta guda goma sha ɗaya lilbasari to abu amru albasari yanayin menene yanayin takaliliya siwara huma amma banda wanda ya zo da ra'un wanda ya zo da ra'un me zai yi malar adamu me zai yi abinda zai shine imana kubura tunda mun ce ma ba da ra'i sha'a hukuman yawa yanzu mu karanto mu dubo surta abasa wala ta ka hadifu musa ko idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى haka abu amur zai yi shi sa ce siwara kuma atala amma ban da ra'un wannan takalili abin da imala kubra zai yi kaulan wahidan fi ma'anta min zikire ha haka zai karanta don wannan daga cikin zawatin rani. mun gane ko to wa kai fa’atar fa'ala wa akhiru ayi ma kaddama duk yadda fa'ala ta zo to in anan ga yadda suke cewa ita fa'ala malamai sun tara ta abinda zo a bisa wazanin fa'ala wanda yake da mamma, sun kai kusan ashirin a cikin alkur'ani kun ga musa ala wazani fu'ula unsa ko mai alif da lam ko wanda ba shi da alif da lam shi ma kaga ala wazani ula haka nan duniya wusfa uswa uzza wusfa husna ula sufla uliya ru'ya tuba mutla su'a zulfa suqya duk wannan ala wazani ula mazmumul fa an gane ko to sannan kuma akwai wadda take maftuhal fa ita kuma sun ce kamar goma sha ɗaya kamar asalwa mauta taƙwa najwa katla marza da'awa shatta sar'a yahaya duk wanda kaga alawazan ne fa'ala shi kuma to sannan wanda suka zo alawazan ne fi'ila su ne kaɗan su ce guda hudu ne sima ihda zai za isa to wannan su ne alawazan fi'ila to shi ne cewa kaifa a fa'ala duk yadda ta zo a cikin alƙur'ani ko mai zamman fa'u ko fataha ko kasara wa akhiru ayi ma ta ƙaddama, da kuma ƙarshen ayoyin surar na goma sha ɗaya to imamu abu amur meke ke taƙaliliya sai ce rahu ma ta amma banda wadda ta ƙare da ra'un ko da a cikin surorin nan ne ba ta taƙaliya ba ne ba menene imala ce kubura to sai yake cewa waya wailata anna ويا حسرة طووا وأنا غيره إسها to sai an bato mana waɗansu kalmomi guda huɗu. wanda shi kuma ba abu amur ba ne bi akmalihi imamu duri ne banda imamu sufi sai ce wa ya wailata ya wailata a alidu ko kuma a halidu a wajen abu amur tun da zai tafsiri da idhali kalati ya wailata a wajen wa a wajen duri ya wailata ta bai ce ta ba bai ce te ba ya wailata a halidu aka zai karanta anna da kuma anna duk inda ta zo ya muryamu anna ke haza anna yakunu li waladu anna kunu ni gulamu duk inda anna ta zo fa'anna tufakun duk irin waɗannan. wa ya hasarata ya hasarata alama farautu abu duri zai yi mai takaliliya sufi mai zai yi fataha wa ya asafa ya asafa ala yusuf ya asafa haka zai karanta sai sai wa an gairihi kisa to amma a wajen wanda ba duri ba to ka ƙiyasta wannan a bisa usul ɗinsa ma'ana in ka cire duri to wancan ƙa'idodi da muka faɗa koma ka kalle su ƙa'idar da muka faɗa malam hamza da malam da suke mazawatiliya imala kubura kenan da ya ce wa an gairihi kisha a wajen wanda ba duri ba to ka yi kiyasta wannan kalmomi guda hudu ko wani akan usul ɗinsa kamar yaya za mu ce idan kana karatu da ƙira'ar hamza ko kisa za ka yi masu imala kubra ah, zai ce menene ya wailate hamza da kisa'i domin ta zama zawatiliya sannan kuma an ne da imala kumura ya hasarate ya asafe kaga wannan a wajen wa a wajen malan hamza da malan kisa'i to a wajen malam murshifa ta kaliliya wa jahani tun da yake ce mana wa zurra'i warshin baina baina wa fi arakan zawatiliya kaga zawatiliya ne to a wajen malam warshu za ka yi musu ne imala ta kaliliya ala wa jahani ya wailata in kana yin badan, badal anna in kana kasuru Eh, in kana tawassul za ka yi musu kaliliya kaulan wa'ida hakanan ya asafa in kana kasuru ya asafa in kana tawassul ya asafa in ka ɗauko tsul to duk wanda ka zaba na sha maimaita mana in muka ce in aka ɗauko tsul abin da aka zaba ba ana nufin ka zo ka samu wannan kai masa fataha wancan takalila ba a'a a wannan zaman da za ka yi sai dai ka zaba abin da za ka yi misali ka ɗauko tsul to za ka ce to wannan zaman da zan yi duk ya zan yi mata fata ko kuma zan yi mata taqaliliya kuma kana da zaɓi ka ce to zan yanzu na ɗauko zan yi tsul zan yi tsul ma'ana zan ja bazal harka shida in na rubu'i zan iya yin rubu'i ina yin takaliliya kamar misali sotu ɗaha an hizifi ce ne aka ha ka ce to shi kenan rubu'in rubu'in farko in ban da ƙarshen ayoyi tunda mun ce dama wannan ya ta takaliluhu amma dai wanda suke a cikin kalmomi ba ƙarshen aya ba ka ɗauko tsul ka ce to rubu'in farko kowace na samu daga cikin zawatu da zan yi mata fataha rubu'i na biyu na samu zama da takaliliya rubu'i na uku da wata na samu in mata fata na ƙarshe ita kalliya wannan ya duzu? to amma ka samu wannan kai mata fataha ta gaba kai ta kaliliya wannan la ya duzu. wannan ya zama kwado an gane kuma la mustafa to shine eh to wannan zamu iya cewa ba matsala abinda shehi yake cewa to amma abinda zai iskani ga wanda zai zamo bai da fuska bai da ido don sai kira'a sai yawa yanzu misali wanda bai da ido bai san wani abubuwan ba sai ya ji ka ɗauko ka ɗauko na jam ko surtun ɗaha wannan ayar abin da akwai zawatiliya sai kai musu fataha ta gaba sai kai masu takaliliya ta gaba kai fataha ta gaba kai takaliliya ka rikitar duk da cewa za mu ce ya juzu ƙira'atan abinda ba a so ya zama an samu kuɗi daga aya farkon aya zuwa ƙarshen ta yanzu misali da za ka zo a ce kana da ƙwarewar da aya farko ka ce ka ɗauko kana ƙwarewa a wajen ilimin ƙira'at wannan ayar daga farko zuwa ƙarshe zan karanta da riwayan warsh mai bi mata da riwayan ƙalon mai wa kira ibn kafir riwayan bazzi mai wa ibn kafir riwayan ƙumbul mai biyowa mm, kira'an abu amur riwayar duri mai biyowa kira'an abu amur riwayar sufi in za ka iya wannan ba matsala domin kowace aya daga farkonta zuwa ƙarshenta ka karanta ta a bisa yadda wani ƙari'i ya karanta ba kai ta kuɗi ba ta amma wane ne kuma yake da kwarewa da zai wannan din eh kaga ai shi sanya abinda ake cewa ijaza da akan ba ɗalibai a cewa ne ya karanta qira'atul ashara a wajen malami ko qira'atul saba'a. ai ba zai yiwu malami ya baka lokaci saboda yadda lokaci yake da karanci ya baka lokaci ka ce yanzu yanzu in ɗauko abin nan in faro da nafi'u in ɗauko sauka da riwayan ƙalun ƙalunin nan tun daga bakara in kai ina yin eh, abin nan silatul mim ba kasarun abin nan eh, silatul mim ba jan munfasila in ɗauko wata ina yin silatul mim har da jan munfasila in ɗauko wata in ba silatul mim ba jan munfasila in ɗauko wata tare da silatul da jammun fasila yanzu sauka hudu kai duk a rawi daya wani malami ne yake lokacin da zai baka wannan sannan ka zo wajen warish, ka ce to shikenan shi ma warish, zan dauko saukar farko ina yin ƙasar badal tare da fatahu zawatil ya in sauka sannan in dauko sauka ta biyu ina tawassul badal ta takaliliya na zawatil ya in dauko sauka ta uku ina tsul tare da takaliliya in ɗauko ta hudu ina ƙul tare da fataha ina ke da lokacin da zai baka wannan ba zai yiwu ba to ya ake yi shine in ka ɗauko aya in misali in ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ke nan yanzu ka kansa da ƙira'atun gaba daya tun da an yi tifaƙi ar nan ma ka kansa da ƙira'atun gaba daya. maliki yawmiddin to sai ka dora maliki yawmiddin kakan da kira abin nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nama kakan da kira atul ashara tunda kwa kai karanta to haka za ka yi har zuwa ainihin ƙarshe to haka ake wannan goyawa kamar yadda muka ce in Allah ba mu rai da lafiya kamar yadda muka ce har muka abin da za mu zo mu ga kamar ya ake jam'ul qira'at ya ake jam'ul qira'at ka dauko wannan in ka zo ka tsaya a wannan gaba to wanda ya faɗi a ƙarshe shi za ka ɗora misali ka ɗauko aya dama kalur kamar yadda muka ce shi ne direba A abadan da kira'atu za ka fara kuma a bisa ƙasu kasarun badal da kuma rashin silatul mim domin da yawa za su tafi tare da shi to in ka zo wane ya tsaya wane ya tsaya to wanda ya tsaya a ƙarshe da ka zo sai ka ɗora shi sai ka biyo wanda abin nan shi ma sai ka ɗora shi na wanda haka dai malamin mai kita ta yanzu kamar ka taho da kwale-kwale ko jirgin ruwa kana cikin tafiya sai wani fasinja ya faɗi ya faɗa ruwa kai gaba baka tsaya ba sai wani fasinja ya ƙara faɗawa kai gaba wani ya faɗa sai ka zo ɗauko su ya za ka ɗauko su na ƙarshen faɗawa shine farkon sakawa ai kun gane kowa a tsaye na inda yake bai motsa ba na ƙarshen faɗawa shi ne farkon sakawa sannan ka taho na kusan ƙarshe kuma haka dai na farkon faɗa shi ne zai zama na ƙarshen ɗauka to haka ake yin eh? Eh. eh Allah ya fata bana waye koya musu a wani littafi so karanta yana maganan wai kamar makarantunmu na allo Ƙasar badal ake amanu ake cewa amma za a ce mu sai ise na faɗa mana a farko-farkon darasin nan cewa duk wani ilimi idan za a ce ba za a karanta shi a littafi ba talikini za a dinga yi kawai to ba za a daɗe ba wannan ilimin zai lalace a yanzu a ce ahalari Ishimawi izziya risala duk a rufe a ce an daina koyar da su amma sai dai a koya ma alwala aikace sallah a aikace to kafin yan shekaru sallolin da sun lalace saboda me ƙarshe yadda aka koya ma ba haka za a koya mu wani ba kai kuma sai ka koya sai an samu rage yadda tsarin yake duk abin sai lalace to matsalar mu da muka karbi abun a tabbake babu littattafai na ka'ida na faɗa mana cewa babban malami Allah ya ji kansa gwani hamad wanda aka yi a nan najeriya gwani hamad shi wani su gwani dan binne gwani dan zarga shi ya koya masu kira'a ya koya masu tajwidi to kasancewarsa shi wani galibi shi ba duka suka yi hausa ba ya koya masu da takaliliya sabbi isma rabbika ala to ana koya ta kuma la'aliya fasawiya saboda me saboda babu littafin da ake karantawa a ga ka'idodin talqini ne a baki duk haka Allah zai karanta fasawiya wanda zai kadar fahadiya akar da mar'iya shi in yi takaliliya ta dauka ya wuce kare da ita na da faɗa muku akwai ni malamin mu misri wanda ya koyar da mu e ko in ce da bai shigo a bangaren mu gaskiya bai koyar da ajin mu ba amma ya koyar da yan ya koyar da yan UTS to wata ran mun kai musu ziyara a kwatas din su eh, malam ilyasu yake gabatar da mu wannan yan ajin ta da sai ce yawa tunda yan bangaren Qur'ani yana da tambaya shi cikin masallatan Najeriya wata kira'a ce ake shi bai santa ba sabi su marabbika la'aliya Allah zai kala masa waya wanda zai kadara fahadiya to shi da abin da ya karanta bai san wannan ba to sai muke masa bayani cewa ga inda aka samu matsalar yawa wanda ya koya musu takaliliya ya koya musu da bai su dauka cewa da yawo yake karewa so ta wannan dai a takaice shine shehi yadda abubuwan suke Allah da da mu wannan baitukan guda biyu ba wata wahala ma da an gane su ko wa kaifa asad fa'ala dai yadda fa'ala ta zo ko da zamma ko fataha ko kasara wa akhiru ayi ma taqaddama da kuma ƙarshen ayoyin surori da suka gabata lil basari to an karanta da takaliliya a wajen Abu Amr al-Basri siwarahuma eh, atala siwarahuma siwarahuma atala yace to amma banda ra'un wadda in kuka duba wa kai wa kaifa atat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama lilbasari siwarahuma wannan tasmiya zuwa ga mai take komawa tana komawa zuwa ga fa'ala da kuma akhiru ayi ma ta kaddama yanzu in muka samu fa'ala ta kare da ra'ul yanzu kubure alawazan ne fu'ule kaga abu umar ba zai ta kaniniya ba imara kubura zai an gane ko sai siwarahuma kenan banda ra'un da ta zo akhiru ayi mata kaddama banda ra'un ta zo kuma a wajen fa'ala ko fi'ila ko fu'ula in ra'un ta zo to zai imana kubra kamar yadda muka faɗa ƙa'idarsa yawwa wa kaifa atat fa'ala dai yanda fa'ala ta zo ko da zamma ko fata ko kasara wa akhiru ayi ma kaddama, da kuma ƙarshen ayoyin surori sha'i da suka gabata lil to za ka yi imala ta kaliliya a wajen abu amur siwara a tala amma fa ban da ra'un ɗin waɗannan nau'in biyu in sun ƙare da ra'un fa huwa ala aslihi wa huwa al-imaratu kubra to sai kawo wa ya wailata anna wa ya hasarata tsawo arba mara adamu wani ne malam tsawo eh duriya na bi amur to malam duri shine tsawon kenan da ya wailata da anna da ya hasarata da kuma ya asafa wannan malam duri dai ya musu imala ta galiliya tun da ya ware duri me yake so ce mana banda sufi sufi duk zai musu fataha yawa sai ce wa ana gairihi kisa to a wajen wanda ba malam duri ba to ka kiyasta waɗannan kalmomi hudu kowa a bisa asalinsa sai mu ce in kana karatu da kira'an hamza ko kisa'i sai ka yi masu imala kubra domin wa hamzatu minhum wal kisa'i batahu amala zawatil ya'i zaka imala kubra a wajen malam warshu zaka yi ta kaliliya saboda me wadun ra'i warshin baina baina wa fi arakahum wa zawatil ya lahul kulfu kaga yana da saɓani. in ya ɗauko un ko ya fataha ko ya takaliliya? in ya ɗauko tawassul dole ya takaliliya? in ya ɗauko kasuru ya masa fataha ina fata an gane to Allah ya datar da mu Allah ya sa a dinga muraja Allah ya sa a dinga riƙewa amin amin